salima yanzu kin gaya da duniya ta mai daki shi yasa aka ce soyayya ta kuɗi ba soyayya ba ce soyayya tsakani da allah ita ce soyayya Manata Salima Amma wata rana Dani da salima mun dawo daga shopping muka dawo sai ta ce min zangozo ba ni kudi zan yi anko da dinki zan yi kitso in je biki anan take dauko dubu hamsin sai na ce in salima je ki dukkan bukata sai ta ce min zango wannan bai isa ta don akwai na ma sun ce ni zan yi musu 反复。 to na ga abin mamaki a yanzu ba ni da ko sisi na ji wurin salima ta wulaƙanta ni yanzu ya zan yi da rayuwata ashe haka 'yan mata suke oh, na ga abin salima wai ba ta so sona saboda bani da naira kaga ikon Allah Lima